من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي ci da karatunmu na wannan littafi mai suna matanul ashmawiyya matani na littafin alashmawi wanda fadilatu sheikh abdulbari arrufa'i ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu na baya mun karanta bayani dangane da abin da ya shafi sujadar rakkanuwa wanda malam ya dora mu akan cewa duk wanda ya yi ragi a cikin sallah zai yi sujada kabliya duk wanda ya kari a cikin sallah zai yi sujada ba'diyya wanda ya ragi ya yi kari ko ya yi kari ya yi ragi, zai yi sujada kabliya saboda ana rinjayar da ɓangaren sujadan kabliya akan ba'diyya kuma abin abinda ake nufi da sujadan nan shine mutum zai yi sujada guda biyu wanda idan ya yi su a matsayin wato guduma ga shaidan kafin ya yi sallama ko kuma bayan ya yi sallama amma malaman hadisai suna rinjayar da cewa mutum zai yi sujada ne na kabliya ko badiya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi inda aka samu annabi yayi rafkanwa yayi sujada to nan za a yi sujada irin wanda manzon Allah yayi daga baya kuma inda yake ba gane ba idan kari ne sai a yi sujadan baliya idan ragi ne kuma sai a yi sujadan kabliya saboda haka akwai ɗan bambancin bayani tsakanin malaman fikihu zalla da kuma malaman hadisai wani lokaci malaman fikihu su sukan yi la'akari da waɗansu alkalma su kuma malaman hadisai suna yin la'akari da menene annabi ya aikata kai tsaye saboda haka kansa ake gina hukunci a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon babi wanda zai yi magana a kan abin da ya shafi limanci Imana, babin fil imama babin da zai yi magana a kan limanci tunda idan aka ce ga musulmi nan sun taru mutum ɗaya ko biyu to dole ne a samu shugaba a tsakaninsu ko da ba a samu shugaba wanda zai jagoranci mutane cikin harkokin addini ba to dole ne su samu shugaba wanda zai jagorance su a sallah saboda mutane guda biyu ko fiye da haka a musulunce su suke hada jam'i wato daga mutum biyu jam'i yake farawa abinda ake nufi da jam'i shine taron jama'a wanda za a kira su plural wato jama'a masu yawa kenan amma da hausawan lokaci in aka yi amfani da kalman jam'i yana gwada haɗa sallah da sallah to ba wannan ake nufi ba jam'i na ainihin sallah da jama'a karantarwar musulunci ne ko maza Allah ya kwaɗaitar a bisa wannan maza Allah da kansa ya bayani cikin hadisi cewa bambanci da ke tsakanin sallan mutum guda da wanda ya yi cikin jama'a wato bambanci na wajen daraja 25 ne ko 27 ake samu a tsakaninsu kuma hasali ma a yan gina masallatai ne da ainihin musalla domin saboda rinka jam'i a ciki kuma dole sai an sama musu liman wanda zai jagoranta sannan samu laden wanda zai kiran sallah yasa annabi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba ba tare da uzuri ba to idan ya yi sallah ba ya da sallah sai idan yana